الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم صلاة وسلام على شرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله barkamu da sake saduwa a yau a takwas ga watan rabiul awwal dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yi daidai da ishirin da biyar ga watan oktoba dubu biyu da ishirin za mu fara karatu a cikin wannan littafi mai suna tarbiyatul aulad fi daw'il kitabi wa sunna na wani malami mai suna Abdulsalam bin Abdullah as wannan littafin yana magana ne a kafin da ya shafi tarbiyyar yara akwai littattafai da dama da suka magana kan tarbiyya a musulunci sai dai kuma mun zabi wannan ne saboda mai littafin takaitaccen littafi ne ba shi da girma sosai kuma malamin ya zo da abubuwa masu muhimmanci kamar da muka sani addinin musulunci addini ne wanda hukuncen hukuncenta ta shafi kowane bangaren rayuwar mutum ba wai kawai a masallaci ba ne kawai ko abubuwan ibada hukuncen hukuncin addini sun shafi rayuwar mutum ga baki daya rayuwar shi na siyasa rayuwar shi na mu'amala da mutane kasuwanci ah, zamantakewan aure tarbiyyar yara kowane bangaren rayuwa akwai hukunce hukunce addini a cikin ta kuma kamar da malamin halar yake cewa wala yahilu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi bai halatta gare mutum musulmi mai hankali maliki ya aikata wani aiki ba sai ya san hukunci Allah to haka ne bai kamata mutum ya tashi yin aure ba tare da ya san hukunce hukunce Allah game da aure ba ko kuma hukunce hukunce Allah da suka shafi tarbiyyar yara ba tunda babban makasudin aure shine samun zuriya ko ba haka bane kuma malau suna cewa faqidu shay la yusai wanda ba shi da abu baya iya baya da shi idan baka baka da ilimin tarbiyya to ta yaya zaka tarbiyantar da yaranka to wannan shi yasa ya zama wajibi akan mu musulmai mu koma zuwa ga addini mu mu koya menene tsare-tsare da tanadi da addinin musulunci yayi game da tarbiyyar yara a musulunci to wannan shine abu da muke fata za mu samu a cikin wannan littafi muna fata Allah subhanahu wataala ya muna jagora a cikin wannan karatu namu na'am wannan littafin shi malamin da ya rubuta wannan littafin sai da ya kai wa babban malamin Sheikh Salih bin ah, Fauzan ya masa gabatarwa saboda haka za mu fara daga gabatarwa na Sheikh Salih bin Fauzan al-Fauzan yana cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wahdahu godiya ya tabbata ga Allah wahdahu shi kadai wasalatu wasalamu ala nabiyina Muhammad, kuma tira da aminci Allah su tabbata akan annabi mu Muhammad, wa alihi da alayensa wa sahbihi da sahabansa, bayan haka. Ya ce, salatu ala mu'allif a Sheikh Abdulsalam bin Abdullah Suleiman. Malaikin hakika na karanta littafin Sheikh Abdulsalam bin Abdullah Suleiman, wa huwa bi unwan wannan littafin sunansa tarbiyatul aulad fi daw'in kitabi wa sunna. Tarbiyan yara a hasken littafi wato alkur'ani da sunna yace fa wajadtuhu mu'allafan mufidan wala yace na sami wannan littafi wato littafi mai amfani wa muhimman littafi kuma mai matukar muhimmanci fi mawdu'ihi a cikin mawdu'in fa cikin abin da take littafi yake magana kai yace fa qad ajada fi hakika shi malamin da ya rubuta wannan littafi yayi kokari a ciki wa afada kuma ya fa'idantar jazahu Allahu khairan saboda Allah ya saka masa da alkhairi wa nafa'a bima kataba kuma Allah ya amfanar da abinda ya rubuta wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi katabahu Salih ibn Fawzan al gabatarwa na malam al daga nan kuma zamu shiga gabatarwa na shi kan shi malamin da ya rubuta littafi yake cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ba'd yace laqad an'ama Allahu ala ibadihi ni'aman azima hakika Allah subhanahu wata'ala yayi ni'ima akan bayinsa ni'aman aziman ni'imomi masu girma ni'imomi Allah a rayuwar mu suna da yawa bal Allah subhanahu wata'ala ya ce mana cikin alqur'ani wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ba za mu iya kirga su ba wata ni'ima ma baka sani ni'ima ce sai ka rasa ta ko baka bane So ka nimomin Allah a rayuwarmu suna da yawa kuma duka ya kamata mu gode wa Allah a kansu. Sai ma yake wa min azama hadhihi ni'am ni'matul walad as-salih. Masin girma daga cikin waɗannan ni'imomi da Allah ya yi mana shine ni'man samu da nagari al-walad as-salih. Ka samu da nagari. Yace fa huwa amalun salih li walidayhi. Yace shi da nagari aikin kwarai ne ga iyayensa. fi hayatihima a cikin rayuwarsu na duniya wa ba da mamatihima da kuma bayan mutuwansu Allah ya baka ta ka tashi kai masa tarbiya nagari har yayi girma ya zamanto mai zaman kansa wannan aikin alkhairi ne gare ka a rayuwarka na nan duniya zaka amfana sannan kuma alkhairi ne gare ka bayan mutuwanka kama akhbara bi zalika an-nabiy sallallahu alaihi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari akan haka min hadisi Abi Huraira a cikin hadisin Abu Huraira inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza mata ibn adam in qata amaluhu in illa min salat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan da adam ya rasu to ayyukansa za su yanke sai da abubuwa guda uku kawai yace zakara minha aw waladun ya yad'u lahu daga cikin manzo Allah ya ambata yace ko kuma da nagari wanda zai dinga masa addu'a cikin hadisin manzo Allah sallallahu ya ambata abubuwa guda uku na farko shine ne shine sadaqatin jariya sadaka wanda ladansa za ta ci gaba da gudana ko da bayan mutuwa mutum kamar mutum ya gina masallaci ko mutum ya ya tona rijiya ko ya gina makaranta ko ya yi wani abu ne wanda mutane za su ci gaba da amfana da shi har bayan mutuwansa abu zai ci gaba to ko bayan sa zai ci gaba da samun lada irin wannan abu wannan shine sadakatin jariya abu na biyu da manzo Allah ya ambata cikin wannan hadisi yace me yace au ilmin yuntafau bi ko kuma ilimi da ake amfana da shi kamar mutum ya karanta da al'umma mutane su amfana su koyi addini to ko bayan su ko bayan sa mutane suna aiki da wannan ilimin zai ci gaba da samun lada a cikin kabarinsa ko kuma mutum ya wallafa littafi kwanakin bayan nake ma mutane misali mai jima ba mutumin da ya wallafa littafin hisnul muslim ya rasu ka gan dai wannan hisnul muslim karamin littafi ne amma kuma ba na tsammani akwai inda zaka shiga a duniya da ba za ka samu wannan littafin ba littafin malam ali al-kahtani ko ina an fassara wannan littafin zuwa ga yaruka daban-daban na duniya ko a yarukan Najeriya akwai shi da Hausa akwai shi da Yarbanci saboda haka wannan yanzu wannan mutumin ya rasu amma kuma kullum ana karanta wannan littafin yana na yana samun ladan ban abu ya ci gaba har yanzu akwai application da ke cikin waya na hisul muslim ko ba haka bane ko haka aikin alkhairi ne karami amma kuma duk yanda Allah subhanahu wataala ya sa albarka ciki kuma yanda abu ya yadu ko ina a duniya to haka mutumin nan zai ci gaba da samun wannan ladan ila yawmul qiyama saboda haka wannan shine ilmun yuntafa bihi sannan kuma abu na uku da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cikin wannan shine awwaladun salih yad'u ya yace ko kuma ɗa nagari wanda zai ci gaba da masa addu'a wannan yana daga cikin wato alkhairi da ke cikin sai samu da nagari shi yasa a cikin wani hadisi manzo sallallahu alaihi yake cewa inna allaha la rufa'u a daraja lil 'abd salih fil janna fa Ya yace Allah subhanahu wataala yakan daga darajan bawa na bawan nagari a cikin aljanna sai shi kanshi ya ce ya rabbi anna li hada shi shi a ranar tashin kiyama idan aka nuna masa ayyukansa sannan kuma aka nuna masa darajarsa cikin aljanna ya san cewa waɗannan aiki da na yi waɗannan ayyuka ba su isa su kai wannan darajar ba sai ya tambaye Allah ya rabbi annani hada ina ne yaya na samu wannan darajar sai a ce masa wala waladika laka ka samu wannan daraja ne saboda istighfarin da danka yake ta maka bayan rasuwanka sabika saboda haka mutum ya samu ɗa gari alheri na gare shi a nan duniya da kuma bayan mutuwansa to amma kuma idan mutum bai ma yaron shi tarbiya mai kyau ba fa zai mutu yaro ya manta da akwai mutane da rama yanzu nan sun mutu sun bar yaran su yaran su kwata kwata ba sa suna da su bal za su suna abubuwa ne wanda zai jawo ma iyayen su laifi azaba cikin kabarin su Allah ya kiyaye mu daga irin wannan malaki walizalika kana sabida wannan shi yasa kana ihtimamul anbiya was salihina bi zurriyyati kabiran wannan shi yasa himma na annabawa da mutanen kirki da zuriya yana da girma sosai annabawa da mutanen kirki sun ba da himma sosai akan abin da ya shafi zuriya a cikin alkur'ani mun karanta annabawa da dama sun roki Allah Allah ya ba su zuriya nagari annabi zakariya a cikin sura al-imran yake rabbi hab min ladunka zurriyatan tayyiba yana addu'a yana roƙon Allah annabi ibrahim a cikin sura safat ne yace lokacin da yace inni zahibun ila rabbi sayhadi sai ce me rabbi habli min as-salihin haka annaba suka Allah suka roƙi Allah haka nan kuma Allah subhanahu wataala yace mana bayi sa nagari ibadu rahman daga cikin sifofin su me Allah yace yace wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama saboda haka da annabawa da bayi da bayin Allah nagari suna ba da himma sosai akan kafin da ya shafi zuriya saboda me malaka lima yatarattabu alaihim min alkhair alazim saboda abin da yake biye a kansu na alkhairi mai girma ce wa qad ahmala hazal amur, amr minan min Ta amma kuma hakika yanzu mutane da yawa sun wofinta wannan lamarin ba su kula da wannan lamarin ba yake wa khasatan fi zama? zaman yake musamman a wannan zamani namu ma'a kasratil malhiyat tare da yawan abubuwan wasa da ke dauke ma mutane hankali yanzu akwai abubuwa da yawa na wasa da ke dauke ma mutane hankali ba su ba da kula ga abin da ya shafi tarbiyya ba yace wa shawagi haka nan kuma shugulgula na rayuwa na yau da kullum wal fitan haka nan abubuwa da yawa na fitina a cikin duniya yanzu nan ce wa jahila alkasiru kathiru minhum al hadiya da yawa daga cikin mutane sun jahilci wato shiriya na annabi al mu'in fi tarbiyatil aula wanda yake taimakawa a cikin abin da ya shafi tarbiyyar yara mutane da yawa sun jahilci karantarwa manzo Allah game da tarbiyya yace wa huwa min ahammil umur alhali wannan shari'a na annabi yana daga cikin mafi muhimmin al'amura allati yajibu ala muslim wanda yake wajibi ne akan muslim akan muslimi al'inayatu biha ya kula da ita wattiba'uha kuma ya bita lima fiha min fi'l al-asbab saboda abin da yake cikin ta na aikata sabuba allati arshada ilaiha annabi sallallahu alaihi wasallam fi tarbiyatil aula wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiryar zuwa gare ta game da tarbiyyar yara idan mutum ya bi shirya manzo sallallahu alaihi ya bi karantar manzo sallallahu alaihi game da tarbiyya to ya aikata sababi na samun da nagari amma ba wai a haka bane kawai zaka aiki yaro ka kyale shi kana sare kuma zai tashi zama to yaro nagari ba haka bane ina galibi ne kan cewa mutane da a ce misali mujtama gari da da muke rayuwa ciki gari ne na salihai ga baki daya kaga idan ka aifi yaro ka ciki ko da baka ba shi tarbiya ba tunda zai taso ne da salihai shi ma zai zama sali to amma kuma me mu ya faɗa haka gaba da garuwa da muke rayuwa a ciki yanzu idan ka bar yaron ka ga mutanen gari to yaron ka zai tashi ne zama tun lalatacce babu tarbiya saboda dole mutum ya tashi ka yi aiki dole ka bi karantar manzara fulan wajen tarjantar da yaranka Da haka ka aikata sababi sauran kuma saka bar ma Allah subhanahu wa ta'ala yace wa hadha al-qutayyib as-saghir yace saboda haka wannan karamin littafi jama'tu fihi ma tayassara li min al wa sunnah fi tarbiyat al-awlad malike wannan karamin littafi na hada a cikin shi abinda ya sawwaka gare ni daga alqur'ani da kuma sunna manzo Allah na abinda ya shafi tarbiyan yara ya yakunu mu'inan da fata zai zamanto taimako wa murshidan da kuma shiriya lil walidain ga iyaye fi tarbiyati auladihim a cikin abin da ya shafi tarbiyan yaran as'alullah an yaj'alahu khalisan liwajhihi alkarim kace ina roƙon Allah ya sanya wannan aikin wannan littafi ya zama to wato khalisan sarkakke ne ga fiskansa mai girma ya zama to nayi ikhlasi a ciki kama la ansa wani ce kamar da bana manta ba zan manta ba an ashkura shaykhana ba zan manta ba in gode wa malamin mu shaykhin mu الشيخ صالح بن الفوزان الفوزان على تقديمه لهذا الكتاب بس هذا زباتر وديروتا نوانا لتافي أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات إنا روكو الله يسنيا حق ونن يزمن تومي يسنيا شيء أتكين ميزاننا أيوكا سناء الخير ويبارك له wa yubarika lahu fi waqtihi wa ilmihi kuma ina roƙon Allah ya albarkaci lokacinsa da kuma iliminsa Abdulsalam bin Abdullah As-Sulaiman wannan shi da gabatarwa na shi malamin da ya rubuta wannan littafi sai daga nan sai darasi na farko a cikin littafin malaki al-auladu ni'matu min Allah wa hibatun minhu yara ni'ima ce daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma kyauta ne daga gare shi Allah subhanahu wa ta'ala yake badawa yake bayarwa mana ce alhibatu kalma alhiba mai manan shi ita hiya al'atiyya bi ghairi iwad shine al'atiyya kyauta ba tare da ka bada wani abu a madadin ka ba wannan shi ma'anar al'atiyya bi ghairi iwad wannan shine bambanci tsakanin alhiba da albai a shari'a menene albai ciniki ko ka eh, sayarwa shine mai ka ba mutum abu ka karbi wani abu a madadin sa ka ba mutum kudi ka karbi wani abu wannan albay kenan amma idan ka ce alhiba ko al'afiya shine ka ba mutum abu ba tare da ya baka wani abu a madadin sa ba saboda haka wannan shine ma'anar alhiba qala ta'ala yace malam ya Allah subhanahu wataala yana ce mana lillahi mulku samawati wal ard Allah subhanahu wataala yana cewa cikin alqur'ani lillahi mulku samawati wal ard Allah yake mulkin sammai da kasa na Allah ne kawai ba na kowa ba sai Allah sai ce ya khluqu ma ya sha. Allah yana halittar abin da yake so Ya habu liman ya yasha'u inasan Allah yana bayar da ‘ya'ya mata ga wanda ya so, wa ya habu liman ya sha'u zuko, haka na kuma yana bayar da yara maza ga wanda ya so. Au yi zawijuhun zukuranan wa inasa, ko kuma ya hada maza da mata ga wanda ya so. wa ya yaj'alu man a aqima kuma yana sanya wanda ya so ya zama to ba bakarare wanda ya haihuwa innahu alimun qadir lalle Allah subhanahu Ta'ala alim masani ne Allah ya rufe ayan da wannan sifar nashi alim don me don mu san cewa wannan abin da Allah yake yi ba kawai yana yi bane haka Allah yana yi ne bisa ga ilimi ya san wanda ya fi dace ya bashi ‘ya'ya mata, ya san wanda ya fi dace ya bashi ‘ya'ya maza, ya san wanda ya dace ya hada masa biyu, ya san kuma wanda bai dace ya bashi komai ba. Dukan Allah yana yi ne bisa ga ilimi da hikima. Qadir Allah subhanahu wa ta'ala shine mai iko akan haka. Qala Ibn Atiyya babban malami Ibn Atiyya fi tafsiri a cikin tafsirinsa yana cewa da yazo fassara wannan aya yace a cikin littafin al-muharrar wa al-wajiz ina sunan littafin sa yace bada'a subhanahu bi zikr al-ina tashrifan lahunna yace Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan aya ya fara ambatan mata ƴaƴa mata tashrifan lahunna domin girmamawa gare su A kana addinin musulunci ya girmama ƴa mace ba kamar da mutane su kamar da abu yanzu ana tuhumar musulunci kamar musulunci ta wulakanta mata ko musulunci ta takura mata musulunci ko mata ba su da yanci ko girmamawa a cikin addinin musulunci wannan kuskure ne addinin musulunci ya girmama mata ya girmama ‘ya'ya mata ce bada subhanahu bi zikirin ina da shirifan lahunna Allah subhanahu wa ta'ala ya fara da ambatan ‘ya'ya mata domin girmamawa gare su yace li yusamma bi saunihinna wal ihsan ilayhinna domin mutane su bada himma wajen kiyaye su wal ihsan ilayhinna da kuma kyautatawa zuwa gare su wa yaqulu wasila bin al-aska wannan malami kuma radiyallahu anhu wannan sahabi yana cewa yace inna min yumnil mar'a inna min yumnil mar'ati yana daga cikin albarkan mace mata tabkiriha bil unsa shine ta fara haihuwan mace kabla zakar kafin sa haifi namiji wannan mana daga cikin alaman albarka a cikin ta fara haifa maka ya mace kafin ta haifi namiji me yasa yace li anna allaha bada bil inas saboda Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan aya ya fara ne da ƴaƴa mata ina fata mun fahimci wannan dubi wannan istinbaji da wannan malami yayi to amma yanzu sai ga mutum idan aka haifa masa ƴa mace sai ga ya bata rai baya jin daɗi ko ya faru haka ana son da yawa haka sai da yawa kaga mutum yana baya jin daɗi saboda matan shi ta haifa masa mace ko kuma wani ya fara jin haushi matan shi saboda kila ta haifi yara hudu duka mata zai fara jin haushinta kamar laifinta ne alhali kuma ba laifinta ba ne sai a ko wani sarki daga cikin sarkin larubawa da yana da mata sama da guda sai zama to daya daga cikin su yaranta gabaki da mata ne sai ya fi da ita ya ki masa ma baki da baya ma zuwa dakin ta kuma kullum sai da ya je dakunan ta amma baya zuwa dakin ta saboda kawai za a yi yara mata sai wata rana ya zo wucewa zai wuce ta gidanta fa ya je gidan kishiyarta sai ya ji ta tana wasa da yarta tana tana waka yariyan tana rawa sai take cewa mali abi hamzata la yatina yace tana cewa mali abi hamzata la yatina yadhallu fi baiti alladhi yalina gabbana allah nalida banina ta ce tallahi ma za ka fi aidina wa inna ma a kazna ma unsina ta ce me ya samu baba hamza da baya zuwa wurinmu kullu kuma yana nan yana zuwa dakin da yake kusa da mu dakin kishiyoyinta ba amma bai zai shiga dakinta ba ta ce gazbana Allah na liga albanina yana fushi sau da mu ba mu haifi yara maza ba ta ce tallahi ma za ka fi aidina wallahi wannan mu ba hannun hannunmu yake ba wa inna ma akhadna ma unsina mun karba abinda aka bamu ne ko ba bane abinda ka sa da shine ta mayar maka to daga in ma akwai wanda za a dan laifin shi laifin miji ne ya kamata ga ina ga mu gane shi wannan sarkin da ya ji wannan magana sai abu ya shiga sa sai da ya shiga dakin ta ya je sumbace ta ya ba ta hakuri saboda haka bai kamata mutum ya yi fushi da matansa saboda ba ta haifi maza ba ina ba ta mu gane mana ce wa min yumnil mar'a kalman wa min yumnil mar'a ne ma ake nufi da yumnil mar'a sai ce ai min barakatiha al yumn shine albarka ina fata mun ai daga albarkacinta wa alamatu sa'adatiha da kuma alaman da ke nuna rabonta fi duniyaha cikin duniyanta qabla al akhirah kafin lahiranta shine ta fara haifan mace kafin ta haifi namiji daga nan kuma sai malam yace annasu arba'atu aqsam malam ce mutane sun rabu gida hudu mutane sun rabu kashe hudu qala ishaq bin bishir ishaq bin bishir yana cewa nazalat hadhihi al-aya fil anbiya thumma ammat wannan aya da muka karanta a bali lillahi mulku samawati wal ard yace wannan ayan ta sauka ne game da annabawa sannan kuma ta game mutane gaba kida sai yace fallut annabi lut abul banat lam yulad lahu zakar yace annabi lut shine baban yara mata ba haifa masa namiji ba kuma annabi Allah ne haka kuma ya kare rayuwarsa gaba kida ba shi da da namiji yaransa gaba kida mata ne yace wa Ibrahim shi kuma annabi Ibrahim abul aulad shi kuma baban yaran maza ne lam yulad lam yulad lahu unsa ba haifa masa mace ba annabi Ibrahim haka ya kare rayuwarsa ba shi da ya mace kuma bai damu ba yace wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wulida lahu as-sinfan shi kuma Muhammad a haifa masa kowane bangare guda biyu da maza da mata yana da su yace wa Yahya bin Zakariya Aqil shi kuma annabi Yahya bin Zakariya Aqil bakarare ne baya ya haihuwa saboda haka malai yake cewa wannan ayan ta sauka ne game da annabawa saboda ya habu liman yashahu inasan wannan irin so annabi kenan wa ya habu liman ya yashahu dhukur irin su annabi Ibrahim kenan aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha irin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan wa yaj'alu man yasha'u aqima mala ya bada misali cewa annabi Yahya bin Zakariya aqim wannan magana da malam yayi cewa annabi Yahya bakarare ne malam ya gina wannan magana ne a bisa ga fassarar da wasu malamai suka yi game da fare Allah subhanahu wataala cikin suratul Ali Imran inda Allah subhanahu wataala ke cewa lokacin da Annabi Zakariya ya roki Allah Allah ya bashi ذرية طيبة ده اللي اسمه التي آه. آه. هنالك دعا زكريا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك أنت سميع الدعاء أها سي منين التي إيه؟ أها إن سؤال الرومي إن الله يبشرك بكلمة آه. إن الله يبشرك mene bi inna la yubashshiruka bi yahya musaddiqan bi kalimati min Allah ko waka bane sai yace wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin allati inna Allah yubashshiruka bi yahya Allah subhanahu wataala yana maka bushara annabi yahya musaddiqan bi kalimati min Allah zai zama to mai gaskantawa da wani kalma daga Allah subhanahu wataala sai Allah yace Allah ya cika da sifanta annabi yahya yace wa sayyidan zai zama to shugaba wa hasuran zai zamanto sarkakke wa nabiyyan kuma zai zamanto annabi min as-salihin daga cikin salih kalmar hasur shine wasu malamai suka fassara cewa hasur shine mutumin da baya iya haihuwa ina fata mun gane haka wasu malamai suka fassara wannan kalmar hasur mutumin da baya haihuwa wasu ma suka ce mutumin da ba a zakarinsa dan karami haka ba zai iya tare da mace ba ina fata mun gane wasu suka ce mutumin ne shine mutumin da ba shi da shahawa ga baki da dan eh, maganganun irin wannan to akan wannan fasara shine malam ya gina wannan magana kan cewa annabi Yahya aqim ne inda Allah ya sifanta shi da hasu to amma kuma wasu malamai ba su yarda da wannan fasara ba ina fata mun gane irin su ibn kasir a cikin tafsirin sa yace bai kamata a fassara wannan aya da irin waɗannan fasarori ba saboda me Allah subhanahu ta'ala ya ambaci waɗannan sifofi ne domin ya yabi annabi Yahya ko ba ka bane Allah subhanahu wataala yana yabonsa ne yasa ya sifanta shi da musaddiqan bi kalimati min Allah ya sifanta shi da sayyi sannan sifanta shi da hasur da annabi min as-salihin to idan aka ce mutum baya iya saduwa da mace wannan yabo ne ko kuma nakasu wannan nakasa ne ina fata mun gane wannan nakasa wannan ba yabo bane to shi yasa yake cewa bai kamata a fassara wannan aya da haka ba sai dai a fassara shi da cewa mutum ne mai cikakken lafiya wanda yake da shawa amma kuma saboda imaninsa ya iya kame kansa ya nisanci aure ma saboda ya shagaltu da bauta ina fatuwa ma wannan shi ne yabo amma a ce mutum kwata-kwata ba shi da azakari ko kuma ba ya iya saduwa da mutum wannan ba yabo ba ne wannan na kasa ne ina fata mu gane bisa ga wannan magana ba zai yi musifanta na biya haya cewa akin ba ne tunda ba za mu tabbatar ba annabi haya har yayi rayuwansa ya mutu bai aure ba aslan ina fata mun gane saboda ba za mu iya cewa baya haihuwa ba tunda asali bai yi aure ba kuma da Allah ya sifanta shi da haso ba na kasa bane yabo ne gare shi yana da shawa amma kuma saboda girman imaninsa da shagaltuwa da ibada sai ya nisanci aure ma gaba ki ina wata mun fahimci wannan now sai malai ci gaba da fassara ayar sai yace at-tazwij fil aya da Allah yace au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha mene mana at-tazwij anan yace au yuzuru al-musawa na fa yace huwa Aljamu jamu bayna al-banin wal banat ma'ana Allah ya hada ma mutum ya jama'a maka tsakanin yara maza da mata na so da ala kulli hal wato yara samu yara ni'ima ce daga Allah subhanahu wa ta'ala sai na sai darasi na gaba malai sai al-auladu zinatun wa fitna yara ado ne haka na kuma fitina ne da mutum mana ce al'auladu zina yara ado ne ga mutum komin dukiyar mutum idan ba shi da yara zai ji cewa nemomi sabi cika ba ko ba ka bane saboda ka ado ne ga mutum kala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa almalu wal banuna zinatul hayati dunya Allah yace dukiya da yara ado ne na rayuwar duniya والباقيات الصالحات khairun inda rabbika amma kuma ayyukan kwarai waɗanda suke wanzuwa suna albasiyatu salihat ayyukan kwarai masu wanzuwa khairun inda rabbika sun fi alkhairi a wurin ubangijinka tawaban sun fi alkhairi ga lada wa khairun amala sun fi alkhairi ga buri mutum yayi buri ya samu ayyuka na alkhairi masu wanzuwa wannan shi fi alkhairi akan dukiya ko kuma tara yara albasiyatu salihat hadisi da dama sun fassara mai aikin da ayyukan alkhairi masu wanzuwa da cewa shine fadin mutum subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah saboda yana da kyau mutum ya dawwama akan wannan zikirin kullum mutum ya dinga yawaita wannan zikirin yana da kyau sosai babban alkhairi ne aikin kore ne mai wanzuwa kullum ina yawan cewa mutane abin da ya fi sauki a cikin ibadoji ga baki daya shine zikiri shine kuma ya fi lada shine ibadan da Allah subhanahu wataala ya umurce mu da mu yawaita shi duk sanda Allah subhanahu wataala ya tashi magana akan zikiri a cikin alqur'ani sai ka ji ya ce a yi shi da yawa wa zakirina Allah kabiran wa zakirat ya yi ladina amanu zikurullaha Zikiran kabiran duk sanda Allah subhanahu wataala ya ambaci zikiri sai ka ji ya ce ka yi shi da yawa saboda zikiri shine ibadan da baya bukata sai kayi alwala shine ibadan da baya bukata sai kana cikin masallaci baya bukata sai ka fuskanci alkibla baya bukatan komai kawai ka harraka bakinka kawai ka motsa da bakinka ka zikka ambaci Allah subhanahu wataala kana zama a shagonka kana zama a ofisinka kana tukan mashidinka kana tukan motanka kana tafiya a hanya duk inda kake ka shagaltu da zikirin Allah subhanahu wataala shi yasa da wani wani wani sahabi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi yana neman shawaran sa manzo ya masa me yace la yazalu lisanuka rasban bi zikrillah harshenka kada ya gushe yana danye da zikirin Allah subhanahu wataala kullu kana cikin zikiri wannan shine zai zama zai zama maka albaqiyatu salihat wannan yafi dukiya da tarin yara wa qala ta'ala Allah subhanahu wataala kuma yana cewa zuyyina lin-nas hubbu shahawat Allah ya ce an kawata ma mutane sun shawowi minan nisa na daga mata walbani da kuma yara. Saboda haka alaƙul hal, samun yara zina ce, ado ce ga mutum, duk sanda mutum ya tara dukiya da gidaje da motoci da menene da mukamai, in dai ba shi da yara sai ka cewa yana gani cewa rayuwarsa ba ta cika ba. Saboda haka samun yara nema ce kuma ado ce ga mutum. sai malam kuma ta al'auladu fitna yara kuma fitina ce ga mutum jarabawa ce ga mutum a rayuwarsa Kala ta'ala Allah su wa ta'ala yana cewa innama amwalukum wa auladukum fitna Allah ce lallai dukiyanku da yaranku fitina ne gare ku Jarabawa ne gare ku wallahu hu ajirun azim amma kuma Allah su wa wata a wurinsa akwai lada mai girma sai ba da misali yanda yara ke iya wato fitina mutum mala ce ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alal mimbar. a yayin da manzara sallallahu alaihi wasallam yake kan mimbari ya hukum yana khutuba wata rana a masallacin sa yana kan mimbari yana khutuba ga sahabbai nan yace iz aqbala al-hasan wal husayn sai gashi jikokin sa al da husayn sun fuskanto sun zo yamshiyan suna tafiya wa turan kuma suna faduwa karanan yara ne ai musu kwalliya ai musu wanka ai musu kwalliya suna tafiya suna faduwa ma a cikin tafiyansu yace alaihima qamisan ahmaran sun saka kaya riga jajjaye guda biyu ko ne da rigan ja da yasa fa nazala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzala sallam yana kan mimbari da ya gansu sai ya sauka daga kan mimbari fahamalahuma sai ya dauke su sun makala sai manza da ya ce sadaqallah hakika Allah ya faɗi gaskiya Allah ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna Allah ce lallai dukiyanku da kuma yaranku fitina ne manza da ce ra'aytu hazain al Na ga waɗannan yara guda biyu yamshiyan suna tafiya wa ya ta'aqara kuma suna faduwa ke falam asbir sai na kasa haƙuri. hatta na wa wa Hamasu ma sai da nan sauka har na dauke su sun dauke masa hankali sun ba shi sha'awa sai da ya sauka ya dauke su to haka wannan misali ne karamin misali ne yanda yara suke iya wato su shiga su sagarsa da mutum daga ibadansa sai ya ce rawawa abu da wannan hadisin abu da ne rawaito shi yace qad yushgil al abina al walidain an ta'atillah Malafin hakika yara <clears throat> suna iya shagaltar da iyayensu daga bauta ga Allah daga biyayyan Allah qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tulhikum amwalukum allati yakuna kai imani kada ku bar dukiyanku wala auladukum haka kuma yaranku su wato su shagaltar da ku an zikirillah daga ambaton Allah kada ku bar dukiyanku da yaranku su shagaltar da ku daga ambaton Allah Allah ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata wannan fa ulaika humul khasirun wadannan sune masu khasara wa qala ta'ala Allah subhanahu kuma yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya kuna da kuka yi imani inna min azwajikum lalle daga cikin matayanku wa auladikum da kuma yaranku aduwan lakum daga cikin su akwai makiyi gare ku fahzaruhum to daga ku kiyaye su saboda haka suna iya zamanto maki gare ka a yayin da suka hana ka bauta Allah subhanahu wa ta'ala ko rasu za su hana ka samu aljanna wa qala sallallahu alaihi wasallam kuma manzo sallallahu yana cewa al auladu majbanatun mabkhalatun yara suna iya zamanto majbanatun mabkhalatun menene ma'ana wadannan kalmomi guda biyu malam ya fassara mana yace majbanatun me ma'ana haka ay yakhafu min al jihad khashiyat maut wato mutum za ka sifanta shi da majbana ne mutum da yake ji tsoron jihadi saboda mai yana jin tsoron mutuwa ina fata mun gane yace wa mabkhalatun da ka sifanta mutum da mabkhalatun ne yake da haka ne yace yamsani'u an sadaqa ne mutumin da yake kin yin sadaka min ajrin infaq ala asfali saboda yana so ya ciyar da dukiyarsa akan yaransa duk sanda mutum ya zama sun haka to ya zama yayi khasara a ce mutum yana tsoro ya fita jihadi saboda baya so ya je mutu yana tunanin na mutu yanzu na wa zai kula da yara na ko kuma a neme ka ka kawo sadaka ana bukata a gina masallaci ana bukata a ce wannan littafi yanzu na arabu ma mutane su amfana kai maka amfana ka ce kai wannan gudun fa babu tafiya a gida dole sai na fara tafiya a gida tukuna to duk sanda mutum ya zama to haka yana rowa daga yajiyar akan addini saboda iyalinsa saboda matansa ko yaransa to ya zama to mabkhalatun kamar da manzala sallallahu alaihi ya sifanta shi ina fata mun gane saboda haka da haka shine yaran mutum da dukiyarsa za su zama to fitina gare shi da ya zama to baya iya ciyar da su ya sarrafa su akan abin da ya shafi wato aikin alkhairi aikin bauta ina fata mun gane wani mu karanta wanda gaba sai mu tsaya tun lokaci ya kusa imam yace du'aul anbiya wa salihin fi dhurriyyah mana yace annabawa da salihai sun yi addu'a na neman zurriya zai ba mu misal daga cikin addu'o'i su yace da al-anbiya duwawu du'a'ul daga cikin addu'o'in annabawa akwai du'a'u zakariya akwai addu'a annabi zakariya qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yace game da annabi zakariya yace hunalika da'a zakariya a wannan lokacin sai annabi zakariya ya kira ubangiji sa da'a zakariya rabbahu qala annabi zakariya yace rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba ya kai Allah ka bani daga ka zurriya mai kyau innaka sami'u du'a lallai kai mai jin addu'a ne mai amsa addu'a wannan daga cikin zakariya yayi haka nan kuma daga cikin addu'o'i sa akwai addu'a da Allah subhanahu wataala ya faɗa mana a cikin suratul anbiya inda yake cewa rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin wannan shi ma daga cikin addu'a addu'a da annabi zakariya yayi sannan kuma yace wa min du'a'i salihin daga cikin addu'a addu'a mutanen kirki shine mai fara ta'ala Allah subhanahu wataala na cewa wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun bayin Allah na gari suna cewa sune wanda suke cewa rabbana ya kai ubangiji mu hab lana ka bamu ka kyautar ka kyautar mana min azwajina daga cikin wato matayenmu wa zuriyatina da kuma zuriyarmu qurrata ayun waɗanda za su to wato sanyin idanunmu waɗanda za mu kalle su mu ma mu ji daɗi ba wai yaran da za ka kalle su kai maka yi nadama ya haka yi na wannan yaro Allah ya raba mu da irin wannan waja'alna lil muttaqina imama kuma ka sanya mu to limamai ga masu takawa wannan na cikin addu'o'i da bayan Allah nagari suke yi domin neman zuriya mai kyau daga wurin Allah subhanahu wata'ala saboda ka duk wanda yake so yi aure ko kuma bayan mutum ya yi aure ya kamata mu kula da irin waɗannan addu'o'in mu Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zuriya mai kyau ina fata mun gane za mu tsaya nan insha Allah ta'ala saboda masu tambaya abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladansa inda kuma muka yi kuskure Allah ya yafi mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله anta انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته da su masu tambaya sai mu amsa kafin a yi sallah kuma kana da karin bayani mutum na kai da ba abu mai tambaya a yi mawala kuma da wannan ayin da ya wani eh ma'ana wa in ta'fu na kuka yafe, wa tasfahu kuka shi ma yafiya ne al-afafa eh? wa tasfahu menene wa in ta'fu wa tasfahu wa tadfiru kuma kuka gafara gafarta musu fa inna Allah ghafurun Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan gafara ne kuma mai yawan rahma abinda ayat suke nufi ma'ana kada mutum ya tunani tunda an ce maka daga cikin yaranka da matanka akwai maki gare ka kai ma kai musu mu'amalan maki ina wata magana a'a ko me za su yi maka ka yi haƙuri ka jajirce ka dage wajen ƙoƙarin tarbiyyantar da su wajen dawo da su zuwa kan hanyar Allah subhanahu wataala ko me suka yi maka idan ka yafe musu to Allah subhanahu wataala shi ma zai yafe maka shi yasa Allah ya rufe ayan da cewa inna Allah ghafurur rahim yanda ka yafe musu akan kurakuran su kai ma Allah subhanahu wataala zai yafe maka akan kurakuran ka ina wata magana wannan shi ne ma'anar ayan ايوه ايوه ya kuna kuka imani ka ku ba na da turanci ah mana all you who believe don't allow your your wealth and your children you understand to distract you from the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala okay ka ku bar struggle don't allow them to distract you all right to become busy with them, you forget Allah subhanahu wa ta'ala. Don't allow that. Okay? Now. Now, mabkhalatun. Mabkhalatun shine mirowa, Ina fata mun gane mai rowa. Shi yasa malam na fassara shi nan yace yamtani'u an sadaqa. Shi mutum da zai ki yai sadaka min ajri al-infaq ala atfali saboda ciyarwa akan yaransa. Ina fata mga na. Now. tabbas tambaya ne mai kyau wallahi eh, tambaya ne mai kyau yayi ni kana na so in karasa wannan bayani sai kuma na shiga su kuma na shiga wannan karatu haka ne abin da ake bukata daga mutum shine ya fara ciyar da iyalansa ina fata mun gane abin da ya fi shine mutum ya fara ciyar da iyalansa sannan kuma abin da ya yi kari akan haka to ka ciyar da da a akan abin da ya shafi addinin Allah subhanahu wataala bai kamata ka bar iyali ka cikin yunwa ka ci zaka je kai sadaka waje ba saboda ciyar da su shi ma sadaka ne ga wanda ya nufi haka yana wanda muka ne sai da niyya shine zai zama masa sadaka amma wanda yake yi a matsayin al'ada kawai to ba lalle ba samu ladan to dole mutum ya sa a niyyansa yana ciyar da iyalinsa ne saboda mai umurni daga Allah subhanahu ta'ala kuma yana fatan samu lada to a haka sai zama to ya samu lada a kai ina mata magana No. kuma ba miya akwai magasu ba miya eh. <laughs> shi ne yadda na yi bayani ka fara wadatar da su a gida to amma ba wai ana da nace a wadatar da su a gida ba wai ka ce sai ka yi masu komai ba har da kari ba ina fata mun gane misali ka sayo masu abinci da suke bukatar ina fata mun gane ka sayo masu kayan sawa ka kuma ba su wurin zama komi na gida akwai daidai gwargwado ina fata mun gane daidai gwargwado kamar Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa mutum ya ciyar daga liyunfik zo sa'atin min sa'atihi wa man qadara alayhi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha ka mutum ya ciyar gwargwadon abin da yake da shi ina fatan gani sannan kuma abin da ya kare akan haka sai ka ciyar a waje to amma misali yanzu nan kaga idan kana da kudi misali ana bukata a gina masallaci ina fatan gani ana bukata a gina masallaci kana da kudin da zaka bada a gina masallacin da shi iyalinka su ce maka ai motar da take amfani da shi tsohuwa ce tana bukata a canza mata mota to yanzu wanne za ka yi ka san gara ka doki wannan kuɗi ka je ka ciyar a masallaci ba wai ka je ka canza mata mota ba saboda ne motar da take amfani da ita ya yi ta in an samu wani kuɗin a canza mata mota amma gara ka samu wannan ladan kada wannan ladan ya wuce ka wannan shine zai amfani ka a lahira ba motar da zaka canza mata ba sai zan kuma da ba da mata wannan ina fata mun gane wannan wannan shi abin da ake nufi Na'am. Ta yi hannun nuna masa zai mafarki idan ya zai a cikin akwai hadisi haka manzo sallallahu yana cewa man ala jariyatayn aw salat hatta tabluga ah, ina fata wanda ya dauki nauyi mata yara mata guda biyu ko kuma uku har suka ballaga hadisi ya zo da ruwaya daban daban a wata ruwaya yace wa ahsana ilayhinna ya kyautata musu ina fata mun yace jaa yawmal qiyama ana wa huwa ka hatai da irin wannan mutum zai zo a ran tashi kiyama ni da shi za mu zama to haka a cikin gidan aljanna ina fata maka wannan ya inganta amma a ce za a nuna maka sa na aljanna to a nan duniya ne wannan ba wannan yawa akwai mai tambaya a nan ya kuma su na duniya ne nasu hubbu sha'awa shahwat an wato an kawata an zayyana an sa ado ga mutane so sha'awoyi abubuwa na sha'awa wanda adam yana son abubuwa na shawa a cikin wannan ayan Allah fadar ya ambaci abubuwa da dama da mutum yake shawon su daga ciki yake akwai mata kowa yana shawon mata kyawawa ko ba haka bane wal banin eh, wal qanatir al muqantara min al zahab wal fidda eh, wal khayl al musawwama zuwa karshen aya daga cikin daga karshen ne zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul thawab saboda haka wadannan abubuwa ne na shawa da mutum muna mutum yana so ina fata mun gane ku dinga hakuri da hausa kun sani ba wace bane sai abu sai hankali wallahi ai saba yawa na, na'am eh abinda mutum ya ciyar na alkhairi ga iyayensa wannan baya yana nuna cewa mutum ya ciyar da iyayensa matuka ba su da shi wajibi ne a kansa yana daga cikin birrul walide. ina fata mun gane yana cikin birrul walide, mutum ya ciyar da dukiyarsa kan iyayensa ban a addinin musulunci uba yana da dama ya doki komai a cikin dukiyan dansa ina fata muka ne. saboda mun zara sai ya cewa da wani sahabi yace an wa maluka li abi da kai da dukiyarka duk mallakar babanka ne ina fata muka ne. saboda ya kamata mutum ya fifita ya ya ya yi kokari ya ciyar da iyayensa wannan hakkinsu ne akan sa matuka ba su da wadata na kansu ina fata muka ne.

نعمة من الله وهبة منه karkashin gaba annasu arba al aqtabi malam ya kawo maganar ishaq bin bush yace hada lak abi aya bi anbiya thumma amma sai ya kawo batun annabi lutu abul malati lam yulad lahu zakaru ya kawo batun annabi ibrahim abul auladi lam yablagu kunsa sai kawo magana da ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu lahu sinfani na ƙarshe ya ce wa ya haya bul zakariya a fili ƙarƙashin wannan kafa ta gudun malam ya kawo ta ƙadiyya ya kawo ta ƙadiyya ya ce ashad abdulsalam kun abdullah al-sulaiman ya kafa da ko hujja ne da wannan annabin Allah da kariya a matsayin ne a cikin saboda wata aya. Da Allah waye zai yi mana bayani a takaice. Ba da zai yi bayani a takaice abin da ya faɗa. Wa alaikum salam. Bismillah, me ke kowa ya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.